taken taro na bana wato na kungiyar lauyoyin Najeriya na kashe hamsin da biyar wato a tarihin kafa kungiyar lauyoyin Najeriya kenan shine lauyoyi da kuma shi gaban ƙasa wato ana ce lawyers a national development shine ainihin take kenan ko team na taron namu ko na wannan shekarar. ta yaya lauyoyi za su taimaka ci gaban ƙasa duk wata ƙasa an kafa ta da bisa kan doka bisa ga tsarin mulki a duk kowane ƙasa a duniya za ka ga yawanci lauyoyi ne su ne ake amfani da su ta gun yin doka in suna cikin majalisar dokoki ko kuma su din nan za su kasance suna cikin kwamiti ko kuma za su ba da shawara ga masu yin doka ko kuma su ɗin nan su ne za su ba da shawarwari wanda ya kamata a bi ƙa'ida yadda za a tafiyar da harkoki na doka da tattalin arziki da sauransu na ƙasa domin duk wani abin da za a yi a duniya ko a wata ƙasa ana yin ta ne bisa ga kan doka to kaga lauyoyi ko masu shari'a su ne za a yi amfani da su don tafiyar da yadda za za ci gaba da kafa karfin kasa wato ci gaban ƙasa ke da haji sabo. Haji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi lacca ko kuma ya gabatar da jawabi a buɗe taron nan jiya inda ya kira gare ku jaridu sun bambanta wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma ɗaya daga cikin sharhi da na gani ko kuma take da na gani shine cewa ya kira ku cewa kada ku taimaka wajen ɓoye masu aikata laifi. Rungurungun me ya gaya muku ne kuma ta ya kuka karɓi jawabinsa. Mai girma shugaban ƙasar Najeriya Najeriya Muhammadu Buhari mutum ne wanda muka san shi ya yi imani kuma ya ba da gaskiya da doka da bin da oda kuma sanin shi bisa ga tarihinsa har zuwa ga yanzu mutum ne wanda baya kauna da harkar rashawa da cin hanci wato duk abin da ake ce abin da zai kawo ya mai da ƙasa baya ko koma baya wato duk wani wanda zai kawo cikas shi din nan yana kokari ya tabbatar an bi ka'ida ta doka a tabbatar ga an ladabtar da wannan mutumin bisa ga ka'ida ta shari'a to a matsayin mu na lauyoyin Najeriya jawabinsa da ya mana yayi ne na kiranmu ga aikinmu da muka yi rantsuwa ran lokacin da aka rantsar da mu dukkanmu nauyoyi akan mu tsayar da gaskiya mu tabbatar da gaskiya ga mu kuma mu tabbatar ga a matsayin mu na masu shari'a da kuma lauyoyi mun bi ka'ida ta shari'a kamar yadda doka ko tsarin mulki ta Najeriya ta da To saboda haka nan dukkanmu da kuma duk wani lauya da ya san ya kamata kuma yake bin doka wanda ya ɗau rantsuwa a matsayinsa na lauya to jawabi da shugaban ƙasa ya yajiya mun karɓe shi da zuciya ɗaya kuma dama muna aiki da shi kuma za mu ci gaba da aiki da shi kuma ya yi jawabi wanda ya dace a ganin mu. To a jasan neman wannan taron naku na kwana nawa ne? Kwana biyar ne. Jiya da aka buɗe taron za a ɗau taron daga nan har zuwa ranar Alhamis inda za mu yi taron mu muna kiransa AGM gaba ɗaya za mu gama sai a rufe a ranar Juma'a da communique Allah ya yarda. Kwana biyar ne zuwa shida. Hmm. A cikin jawabin shugaban ƙasa ya taɓa zancen cewa watakila ko a kafa kotuna na musamman domin hukunta waɗanda suka saba wa rantsuwa da suka yi a ayyuka da suka gudanar na gwamnati domin akwai ɗaya a ƙarshen mako cewa gwamnatinsa tana tunanin za ta kafa irin waɗannan kotuna na musamman kamar guda talatin da bakwai guda kowace jiha da ɗaya da kuma birnin Abuja. shin ya taɓa wannan batu in bai taɓo ba me ra'ayin ku kan wannan raɗe Shugaban ƙasa bai taɓo wannan ba amma ya yi jawabi akan cewa gwamnati tana nan tana nazari tana duba duk wasu ayyuka da aka yi wato reform da recommendation da aka yi don gyara hanya ta ma'aikatan shari'a da kuma hanya ta shari'a gaba ɗaya. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi ba da shawara a kai tun a baya har zuwa ga yanzu shine an ce a kafa kotuna na musamman amma a jawabinsa da ya ajiya bai fita fili ya ce za a kafa kotu na musamman ba amma in aka duba nan gaba in an ga cewa ya zama dole ko ya kamata a kafa kotu na musamman to za a kai wannan batu a gaban majalisa a ga cewa an kafa amma a matsayina na na na na na lauya musamman babban lauyan Najeriya wanda yake tafiyar da harka ta shari'a musamman bisa ga irin taron da muka sake yi a yau irin eh, takardu da aka gabatar to a gani na ya kamata a karfafawa kotuna da suke aiki a yanzu su yi aiki yadda ya dace a tabbatar ga an naɗa alkalai da suka dace su yi wannan aikin duk wani alkali da ya abin da bai dace ba a kau da shi daga kan aikinsa haka lauyan da ma yayi abin da bai dace ba ko ya saba wa doka a nazartar da shi bisa ga ka'ida kamar da doka ya ce to aja sallimar kamar kullum sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda Allah ya saka da alheri